There are 13 federal constituencies where elections uh, have to be rescheduled to uh, April uh, 11th. Shugaban hukumar zaɓe ta ƙasa kenan Farfesa Muhammad Attahir Jiga wanda ke cewa akwai mazaɓin 'yan majalisar tarayya goma sha uku da tilas sanya aka ɗage zaɓe a cikinsu zuwa ranar goma sha ɗaya ga watan Afrilu mai zuwa saboda rashin wadatattun kayayyakin aiki. A seven Uh, federal constituencies were affected in Jigawa state. Bakwai daga cikinsu a jihar Jigawa suke. Ya ce ko da shike mun yi tunanin cewa mu yi zaɓe a cikin uku daga cikin sha ɗayan da ba su da wata matsala, amma bayan mun yi taron masu ruwa da tsaki Dukkanin waɗanda lamarin ya shafa sun amince cewa a ɗage zaben a dukkanin mazaɓin sha ɗaya kana daga bisani a yi a lokaci guda. Baya ga mazaɓu goma sha ɗaya na jihar Jigawa akwai mazaɓar tarayya ta wukari a jihar Taraba da kuma mazaɓar Ethium a jihar Delta. Now this is unfortunate, it's regrettable in spite of our best effort, but it's still relatively okay if you compare it to 2011. Farfesa Jega ce ɗage zaɓe a waɗannan mazaɓu bai yi mana daɗi ba duk kuwa da ƙoƙarin da muka yi na ganin al'amura sun tafi kamar yadda muka tsara su. sai dai duk da haka an samu ci gaba sosai domin kuwa a shekara ta 2011 mun ɗage zaɓe ne a mazaɓin tarayya 60 a hannu guda kuma ana ci gaba da tattara sakamakon zaɓe a cibiyoyin zaɓe daban-daban musamman a nan jihar kano a daidai lokacin da mutane da dama suka kwashe daren jiya ba tare da sun kaɗa ƙuri'arsu ba lamarin da ya sanya suka fito da asubar fari a lahadin nan tun da hukumar zaɓe ta ƙasa ta amince a ci gaba da zaɓen a wuraren da zaɓen bai wakana ba a jiya jiya ban jefa ba kuma bamu samu mun saka ba har daren yayi to gashi nan dai mun fito sun ce za a yau zaben na jiya da ma wadda ake karisawa a yau ya nuna yadda mata suka yi fitar dango domin jefa ƙuri'a Hajiya Halima bin Umar na ɗaya daga cikin waɗanda ke rajin wayar da kan mata domin su dangwala ƙuri'a. Tun karfe shida da minti goma gurin nan ya ɗinke duk da mutane. da mata da masu ƙananan yara to sai daga bani ma muka roƙa muka ce da Allah duk matan nan da suke da 'yan ƙananan yara jinjirai da Allah mu mun yafi ai musu su tafi to amma dai alhamdulillah wanda aka dinga faɗa aka yi ta gaya mana cewan shi ballot paper din zai zo wasu an samu rahoton wasu nasu ya zo da aleda a jiki aka ce to sai aka ce mu dinga faɗakar da mutane ta whatsapp muka yi ta duk wanda ya zo aka bashi takardan ya ga da leda zai iya ɓare ledan to mu dai alhamdulillah namu dai duk da muka yi gaskiya ba mu samu wannan ledar ba kuma mun kakaɗa ƙuri'an mu kuma abun sha'awa ba a yi tashin hankali ba abin da ya kawai dai mana cikas rashin farawa da wuri gaskiya alhamdulillah gaskiya tunda an yi shi ba tashin hankali ba faɗa ya zuwa lokacin haɗa wannan rahoto dai babu sakamakon da aka fitar a hukumance na ɗan majalisar dokoki ta tarayya ko kuma majalisar dattawa a nan kano mahmud ibrahim kwari muryar amurka daga kano Nigeria.